barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa. amurkaboa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau za mu yi magana ne akan mahimmancin yin gwaje-gwaje kafin a yi aure. sauraro muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta yi tattaunawa ta musamman da ƙwararriya mai bawa ma'aurata shawarwari sannan za mu zirci filim na kwalama. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. wurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar Binta Ibrahim inda ta tattauna da kwararriya mai baiwa ma'aurata shawarwari akan wannan batu. To ya sauraron barka mu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da malama Khadija Sa'ad Muhammad ce kwararriya kuma ƙwararriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma waɗanda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yadda za su zauna da junansu lafiya. malama Khadija barka da zuwa mai sauraro assalamu alaikum to mai sauraro yau da za mu karkata akalar shirin nan namu ne zuwa bangaren gwaji da kuma ba da shawarwari ga masu niyyar yin aure musamman a kasar hausa ko in ce bangaren arewa yin gwaji kafin a yi aure wani abu ne wanda ya yi shigo mana sabo duk da yake an fara sawa a wa'insu masallatai da kuma coci ana gabatarwa ga wa'inda suke da niyyar yin aure da su je su gabatar da gwajin akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma a yi gwajin menene wa'innan dalilan don me ake yin su don me kuke ba wa ma'aurata shawara cewa su je su yi gwaji kuma gwaji na jini ko kuma na wa'insu abubuwa kafin su yi aure To alhamdulillahi a maganan gwaji kafin a yi aure al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci kasancewa idan aka yi batun aure a san wani al'amari ne wanda zai haya hada mace da namiji kuma kowa daga wuri daban-daban tun daga yanayin kwayan halitta zuwa jini zuwa wasu al'amura wanda ya shafi mutum kowa na jikin shi daban ne to a lokacin da ya zama ana so a yi aure an san cewa dole za a samu tarayya to yana da mahimmanci mutum ya gane shi karan kanshi wani irin halittu ne Allah ya yi masa a jikinsa a matsayinsa na dan adam a shi shi kanshi wato ba ma wanda zai aura ba ma wanda zai aura ba kai kanka ma ka gane wani irin mutum ne kai ya yanayin karfin jininka kuma ma wani irin jini kake da shi a jikinka saboda ka gane wani irin abokin zama ya kamata ka nema me kuma wani irin jini ne zai dace da kai da idan kuka zauna ba za a samu wani damuwa ba mm. to tun daga wannan daga nan muke fara ba da shawara shine matakin farko a lokacin da mutum ya samu abokin zaman to sai kuma a bashi shawara ya gaya ma abokin zaman cewa ya je shi ma a gwada shi idan tuntuni bai gwada ba kenan duk da a general ah, counseling da muke yi mukan ma faɗa ba sai an zo aure ba haka kawai na bai daya na bai daya na jama'a mutum ya je ya ma gane waye shi yadda daga ran da kuka haɗu mu fatan mu idan kamar yanzu misali an ce a saurayi da budurwa sun haɗu a ran farko a yanda kika san za a canza suna kila ta ce sunan ta fatima shi kuma kila ya ce sunan shi hashimu to ya kamata a lokacin ma a faɗa ni jini na kaza ne kima ma jinin ki kaza ne ya zama abu ne na budadden abu wanda ba sai an zo an shiga an fahimci juna a soyayya ba sai an kusa aure a al'ada haka ake yi sannan sai a ce a je a yi gwaji to wani lokaci ko an ma je an yi wannan gwajin bai wani tasiri saboda an riga an shaku an kauna ya shiga tsakani sai wasu su ga cewa ko da an nuna cewa bai dace su biyu su zauna ba saboda yanayin kwayoyin halittar su sai su nuna soyayya ta rufe musu ido kawai su ko a yayane za su iya zama da junansu musamman idan ba su samu shawarwari daga wurin kwararru ba sai kiga a ƙarshe idan suka nuna wannan so din na soyayya iyaye sai su kyale su bayan an san zai iya haifar da matsala a nan gaba sai a nuna da sun nace sun ce sun ji sun gani za su iya a bar su to a lokacin da suka tafi aka yi aure kuma sai kiga ya zo ya zama da damuwa sai kuma a dawo abinda bahaushe ke cewa ido ya raina fata to tun a wannan lokacin mukan so ya zama na cewa mutum ya ma san shi wani iri ne sannan kuma ya saurin tambayan abu abokin rayuwarsa to idan ma hakan bai kasance ba tunda ba a saba ba wani abu ne sabo da muke kokarin eh, fitowa da shi to sai a yi tambaya kafin a yi aure shin wani jini ne kike da shi ita ma ta tambaye namijin wani jini kake da shi ko kuma a je a gwada ma domin a tantance a je asibitin da za su bada sakamako wanda yake na gaskiya to a wannan sakamakon idan za a yi wasu da yawa suka mai da hankali ne kawai a kan kwayoyin halitta na jini saboda tsoron wa'inda suke kamuwa da wanda suke haifan yara da ake ce masu class wato idan as kenan da ya aura masu amosanin jini kwarai hmm. da gaske yawanci shi aka fi mai da hankali to hmm. kuma a zahiri akwai wasu cututtuka ba wannan kadai bane shi wannan ba za a ce mishi ciwo ba saboda halitta ne na Allah kawai idan dai biyu ne suka haɗu sai zama ba su tafiya daidai ba kuma da za a haifa yaran da za a haifa za su iya mm. samun damuwa mm. shine matsalan wannan to amma akwai wa'inda auren ne ka cokan zai samu matsala domin mm. idan ba an yi wannan ah, test din ba an aka gwada jini yana da mahimmanci a gwada kuma abin da ya shafi cuta irin na bayi wanda yanzu ake yawan mai kirari da cewa infection duk da likitoci sun yi bayani sosai akan wannan abun in aka ce infection ba yana nufin wai ciwo kwaya ɗaya ne abubuwa ne suke tattaruwa da suke haifar da manyan cututtuka to idan ba a yi ba ya zama cewa ɗaya daga cikin ma'auratan yana da wannan ciwon to ba za a kai ko ina ba daga yin aure zai sa ma ɗaya to wanda idan aka sa ma ɗaya akwai waɗanda jininsu yake da ƙarfi ciwo yana daɗewa a jikin su bai bayyana ba akwai wanda jinin su bai da karfi daga ciwo ya taba su yanzu nan zai bayyana sai kiji an fara complain kuraje kaikayi abubuwa dai kala kala da sauransu ko a zo a ce ma mace ba za ta iya haihuwa ba da makamantan wannan so duk irin waɗannan yana fa daga cikin abun da ya kamata a gwada hatta maganin duba kwakwalwa yana daga cikin abubuwan da mu muke ba da shawara a matsayin mu na counselors idan za a yi aure a yi iyaye da yawa ba sa daukan wannan da muhimmanci saboda duk wanda ke aiki irin namu zai iya gaya miki idan aka kawo kes din aure akwai wanda idan kika fara bi zaki fahimci akwai harka na tabuwan hankali a ciki hmm. kamar yanzu alal misali maza da yawa da suke dukan mata saboda wani abun da hankali ba zai dauka ba mace ta sa kila gishiri kadai yawa abinci namiji ya mata duka ya fitar mata da jiki ko bata gama girki da wuri ba ko bata gama girki da wuri ko bata mai wanki ba kika hankali ba zai dauka ba duk mai hankali wanda kake so ba za ka mai irin wannan mummunan dukan ba to wasu da yawa sai an fara zama lokacin ɗabi'u ke bayyana juna ake gane cewa e anya kuwa babu motsi to amma a lokacin da aka zo neman aure al'ada da kara da kunya sai ya sa ka ga cewa to ya za a yi ce a je a yi gudun kwakwalwa kan mutum ya ga kaman kana so ka aibanta shi to wanda kuma wani abu ne wanda ba za ka sani ba likitoci kadai ne Allah ya ba mu wannan ilimin da za su iya ganowa me ake ciki ko muna namu shawara ne. ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. To kansila dama akan iya gane eh, um, wanda bai da lafiya ta kwakwalwa misali a hakanan kai tsaye saboda kin ga ayin fusanin wanda suke da matsalar suna kan titi ba riga kila ko banduma babu suna yawo da datti a jikinsu shi kina ganin wanda yake cikin natsuwarsa misali yana da riga da wando yana iya magana mm. na fahimta shi ma yana iya samun cuta irin na kwarai da gaske idan aka je gurin kwararren likita wanda shi wannan ilimin kwakwalwan ya karanta suna da hanyoyin da suke bi su tantance akwai kananan test da suke badawa da za su yi ma mutum kamar tattaunawa wasa da dariya za su riga dan faɗa to daga ansoshin da yake basu daga nan za su iya fahimta kwakwalwarsa lafiya lau take aiko da ake cewa auna kwakwalwa ai ba wai wani abu ake zuwa kila a sa kwakwalwa a cikin injin a gwada ba za a yi tambayoyi ne wanda za a gane kwakwalwan ansan da ansan da ake samu daga kwakwalwan za a iya da mutum ke bada za a gane kwakwalwan tana tafiya daidai yanda ya kamata ko ba ba yanda ya kamata ba alal misali akwai wani likitan kwakwalwa da na taba ji wani lokaci an yi wani hira da shi yake bayani cewa a mutane akwai waɗanda sukan zautu na wasu 'yan sakon a kowane wuni Ya ya da misali wasu zaki ga mutum ya je shi kaɗai ya tsaya gaban madubi mm. ya buɗe hakoransa ya yi dariya ya zo kamar minti biyar ko kamar minti biyar to makan shiga wannan yanayi to akwai waɗanda an ce idan wannan ne is normal ba ba wani abun mm. da ruwa in irin wannan ne na dan minti biyar a wuni to kin ga kenan idan yanzu misali aka samu wanda zai yi wannan kila su uku a rana kin ga an san cewa kwakwalwar shi ba daidai yake da wanda zai yi so ɗaya ba to su in aka je wurin su suna da hanyoyin da suke su gane kuma yana da mahimmanci ma'aurata su gaskiya namiji ya kai wanda yake so ya aura a mata ita ma wanda zai aure ta a tabbatar an yi na kwakwalwa to dama tambayar da zan miki shine shi menene amfanin yin shi gwajin nan kafin a aure amfanin yin gwaji shine dukkan gwajin da na bada misali mm. kamar yanzu na kwakwalwa ne magana a gwajin kwakwalwa yana da kyau a yi gwaji na jini cewa wani irin jini ban sanya ake ce mai da hausa ba eh, genotype ake ce wato a gwada a gane wanne ne mm. sannan kuma karfi wato kwayoyin halittar wani aji suka shiga kwarai da gaske mm. sannan karfi na jini shi ma yana da kyau mm. a yi kokari a gane sannan yana da kyau a yi test a gane ma mutum zai haihu ko ba zai haihu ba kin ga kuɗi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya sa ma wani ta dalilin saduwa saboda dama an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya na da ciwo wanda shine ake cewa sexual transmitted disease to in dai zai iya ba a duba ba zai iya sa ma wani hmm. to kin ga yadda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na ciwo hmm. Ki san sannan zai rabu musamman kwaya ne karya garkuwar jin ciki ko su ko irin waɗannan infections din hmm. ko irin dukkan da sunayen su kala kala da likitoci suka duka yana ciki saboda duk yadda kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar nan da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu aka gane yadda yake da irin cutar da dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kin ga ai an kiyaye ana kuma kokari yanda za a yi a kiyaye to sai mutum ya boye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilin ka ya za a yi ka kalle ka ta rika jin daɗi musamman ta san cewa ka boye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba mm. sannan aka zo aka yi aure kin ga kauna zai ragu to dama mu kuma abin da ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarda saboda ba wai lalle bani bane sai an rabu amma za a yi zama mara daɗi za a yi zama na tsaron juna kamar yanzu alal misali na kwayoyin halittar jini da muke magana so da dama za ki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin kansalas ba irin daga gida ne kawai suka nuna kauna aga suna son dan uwa fatinan su aka hada aka yi aure daga sanda aka haihu na farko ita mata wahalan kula da wannan yaran marasa lafiya da ake ce masu sikila da a hausance ɗawainiyansu ita kanta za ta rika ganin kamar mijin shi ya bata wannan wahala. An ji kuma karuwa ai samun haihuwa wani ni'ima ne. To sai ya koma kuma ana jin haushin juna. Shi kuma duk ɗan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti an kwantar yau gobe an sallamar abu ne ba na ƙara ba sai ya ji duk ƙaunan da yake mata yau da gobe kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya komai nashi yana karewa saboda dalilin wannan 'ya'yan da ta haifa to yau da gobe hmm. yau da gobe in ba a yi sa'a ba sai kiga soyayya yana kasa yana kasa yana kasa. ana sai yanzu kamar sun da shi kawai akwai wa'inda ma ba sa iya daurewa wani sai ya nuna ya rabu da ita wani kuma zai iya nuna ki je ki ta fama da wannan yara na wahala zan auri wata wanda zan ji daɗi da ita mm. ita kuma wanda ke da wannan yara yana da wahala ta samu wani lokacin jin daɗi saboda rayuwarta akan hidiman wannan ne ko ta haifi wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan mai lalura tunda kowane lokaci ciwon su cikin tashi yake to kin ga irin waɗannan shi ake wayar ma da su ma'aurata kai cewa ba wai soyayya bane shine komai a'a ka duba me zai je ya dawo ai soyayya so ake ta dore duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je da kake kaunar mutum yau da gobe yana wankewa yana raguwa a zuciyarka har wata ran ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu to wanda ko da a ce tun farko an yi dauki mataki da kila an samu sauki lamarin misali an je an yi tas da ita bata sani ba an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalurar idan kuma wancan cutar ne wanda yake abin ne da ya shafi harkan eh, irin sexual transmitted disease din ne mm, wanda ake samu ta wanda ake samu yawa irin shi ne to kin ga zai zama an ɗauka mataki to duk wanda aka samu ke da shi kafin a yi auren sai a dau matakin shan magani da abubuwa tunda cututtuka ne a yadda likitoci suka bayani mai warkewa in aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo a yi aure to amfani shawarar kenan da kuma idan aka ba da shawara a ji to amma har yanzu mutane da yawa ba su gane muhimmancin a zo wurin kansalo neman shawara ba kafin a yi aure sannan abin da zan so in kara jan hankalin mutane da shi shine musamman ma a masu shirin yin aure yana da muhimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma ƙauna idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi amma idan kana kaunan mutum shi ne kuma kauna shi yake gaba da su kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji daɗin zama tare da shi ba za ka so mai duk abin da zai mai daɗi ya zama rayuwar shi ya inganta ne bayyana irin waɗannan laluran saboda so da dama mutane sun san ba su da lafiya amma mutum zai ɓoye za mu iya ɗaukowa daga misali da na ce a gwada ƙarfin jini akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su ya fi ɗaya ya fi biyu amma mutum zai zo ya ɓoye ne ya nuna shi yana so tun da yana kaunan wata ko ita tana kaunan wani kawai su aure a haka in aka zo aka yi aure ka so a ce wanda kake kauna su ba su ga ɗansu ba a duniya kuma kai ka san akwai larura to kin ga irin wannan sai zama daga karshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya saboda akwai san zuciya saboda akwai son zuciya a ciki baka nuna kauna na gaskiya ba kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya ko da ita mace misali a ce in namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunan ka ko da baka haihuwa kai idan ka san cewa bai kamata ba a yi a haka kuma ita yarinya ce da ba taba haihuwa a ko'ina ba ka nuna mata ya fi kamata ta je ta aura wani wanda zai zama tana da shi ne nuna kauna na gaskiya hmm. haka zalika masu fama da lalurar ciwo na ah, sickle cell wanda suke haifan yara masu sikila shi ma wannan haka ne wasu sun sani duk yadda kake kaunan mutum in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa sannan kuma ku duba 'ya'yan da ake haifa tsakani da Allah ana zaluntar su saboda kun sani in da ilimi bai yi mana yawa ba ba damuwa amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi shi ya ba da sani an san Allah shi yake ba da rashin lafiya to amma kuma an bada um, mataki shi ne wannan zaka iya ganewa in aka gane ku yi hakuri da juna saboda 'ya'yan nan in za a tambaye su zaɓi wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi wasu kafafuwansu sun nannaɗe gaba ɗaya akwai wacce na sani ta haifa 'ya'ya haihuwanta goma sha biyu maganan da nake faɗan miki a yanzu 'ya'yanta a duniya uku kaɗai suka rage guda tara duk sun mutu kuma wasu sun girma ma sun kai manzili irin sun kai talatin ma amma dukka sun rasu wasu kuma tun suna yara suka dinga mutuwa bayan duk an gama wahala na wannan yanzu ita kanta idan aka tambaye ta an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba mm. saboda haka ya kamata eh, masu eh, shirin aure su ma kansu karatun tanis Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunar mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin ya yi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba mm. ina ganin kamar addinin ma an ce ai bincike abu ne mai kyau a gaske kwarai da mm. gaske kuma kan ji ana faɗin cewa amma bincika a ji shin suna haihuwa kwarai da gaske amma daga zara'a masu haihuwa ne har ma ana cewa kar a auri macen da bata haihuwa kin ga ya ma fito a mm, shari'a zai cewa za a iya bincike wal za a yi bincike mm. saboda haka ba hujja bane namiji ya nuna cewa ai Allah ne bai bada ba mm. a'a a yi bincike kafin a yi aure tana haihuwa eh lafiyar ta kalau shi ma a yi kenan dai ba a shiga hurumin addini ba a shiga hurumin addini ba ka na mutan kadowa jimin amon kafin mu karkare shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu inda wakilin mu a Ghana Hawwa Abdulkarim don Pioneer ta tattauna da bako da ta gayyato mana. sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin na naku na kwalama ni hawa karim yan kwaliya zan gabatar na tare da bakuwan mu har ila yau hajiya hafsa kadire ingilishi za mu tattauna yau ta ɗauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito salamu alaikum wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh to hajiya mun sake gayyatan shito kuma ya ake yi kun ce shinkafa da wake bar mu suma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko haka da ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiransa kawai ka je cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka eh shi yasa na ce ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma dan kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta yi ta jan shi tana ta ci cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta ɗibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi ɗaya to idan ta dora a kan wuta she ta sa kanwa kanwa dai iyayen da ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya ce ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashin kwarai idan ya dauko ta fasa she ta ibi wato shinkafanta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya she ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke she ta zuba cikin waken da ke kan wutan she ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri to shi shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi ya ta nuna ya ta nuna har ya zo ya haɗe wato kan wannan yana canza masa kala wani sai ki ga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki sai ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana iya yi kaman cream kala duka da yanda kake yadda aka yin da ya sake ya sake ban ina so in sani shi shinkafa kowane shinkafa ana amfani da shi sa akwai local rice akwai shinkafa ne daban-daban kowane shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafan gargajiya local rice local rice kenan sani wanda haka ne kasan nan Ghana akwai wani kowane kasa na da eh, shinkafan kasarsa eh. haka ne wannan kowane shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu gane nan muna ce masa gumi to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ake samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kadan misali in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau na'am ko eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da yawa albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wa daida citta kina so kin yi amfani da danye kina so kin yi amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe Ana nan eh aman wasu kuma ba su sa ufuku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda ya miki eh, busasshen saboda yayi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri she ki daka shi idan kin daka to she ki kawo shi in dai zaki amfani da jatalalle ne she ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta in danya kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita she ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wa'annan duk duka ya da wasu kuma yanzu da yake sauki ya zo suna yin su haɗa waɗannan kayan duka she su markaɗa. Cikin blender. Cikin blender su nika. To idan kin nika sai ki zo ki ɗora shi mai a wuta misalin cikin frying pan. Amma shi wannan shiton yana shan mai ko sosai yana shan mai sosai. Idan kin ɗora sai ki kwashe wannan markaɗaɗɗen kayan ki da kika haɗa barkono eh, ya sunan da albasa da jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin sai ki dora wuta ki zo ma ki so ma soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan eh gishirinki da maginki to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko kananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ofuku babban kifi ne da ake sa ce su sai dan rabi haka su mummusuka cikin jikin tankon kin gane yana kan wuta a mutsike shi a mutsike shi a sa saboda dai a samu ɗanɗano shi sa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar kika ce yana ɗaukan lokaci kwarai yana ɗaukan lokaci wani ma yana ya kai shi hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya ka ci da kunu kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya kin musu ga garin kwaki garin kwaki ki ɗibo kaman garin kwaki ki sa ɗan ruwan ki da gishiri ki dan eh, to idan kika ka idan ɗibo ɗan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gane ana yi yayi musu su je da shi yana iya kai wata ɗaya ma bai lallace ba ba sai ka ɗaura ka ɗora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata fiye da watanni ma in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko kwantena haka mai murfi wallahi yana kai watanni za zaka yi ka ci shi da shinkafa zaki iya cin shi da shi da kunu zaki iya cin shinkafa da wake da shi a ta biredi ma wasu na cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a cire shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shi to wani har da dage-dage a ciki mhm. to kin gani yadda ake wake kuma da shito kenan masha Allah shi ma ana cin da kifi ko nama oh wake za ki iya ci da komi idan ma kin ga yadda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe haɗen yi yawa mm-hmm. saboda kin ga waken da kanshi protein ne mm-hmm. sannan naman ma protein ne protein ne kifi protein ne amma za ki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka duka kwakuma eh, duka ana iya sa a ciki a ci na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito kun ji mun gode sai kuma wani sati idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirin mu na kwalama ni na gabatar hawa Abdulkarim Yankwani tare da Hajiya Hafsa Kadiri. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a maudu'in namu na yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa na Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.